Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Gini da yaɓi kashi na hudu. A jaka ya tuƙo motarsa tana da yaransa. Duk da ya san iyalit sukan shiga gidan makota da ke kallon su, amma bai taɓa yin ta gaba. Yana da yaƙinin mama akwai wayo, amma shin zai fa? Anya za ta iya kulawa da shi kuwa? Bashin labarin makociyar ma ta yi tafiya. Ganin ba kowa kofar gidan ba karamin kayan masa daga baya ba, da zari da shi kofar gidan makotansu, inda ya shiga bubbugawa da ƙarfi. Sai dai alamu da yawa sun nuna masa cewa babu kowa a gidan. Jikinsa yana rawa ya furo wurin, tare da su masu kauraren da ke kusa da su da fitilawaye hannunsa. Wai kowa da zai sai ga wani bawan Allah maƙocinsa da alama daga masallaci yake. Da hanzari ya matsa kusa da shi ya bashi hannu suka yi har sannan ya ce, Malam, dan Allah ba ga yara na anan mace da namiji ba. Dama bus ɗin makaranta ce take dawo da su, ko da za su dawo kullum ina nan. Yau sai mota ta lalace suka riga ni gida. Yanzu gashi na zo ban gansu ba. Kallon mutumin ya sannan ya ce, Kai ba ne a unguwan amma baka da kowa bawan Allah. Yau ɗin da ka bani hannu muka yi musabiya na yi mamaki, ashe akwai dalili. Su tare mukan haɗa kai sai ka ɗaga mu hannu tare da sallama daga nesa. Wannan tamar da kake gani ba ta da kyau. Kuma mun sha kai ƙara a gun 'yan sanda amma sai sun fara zuwa zagaye sai ka ji shiru. Yawan kangwayen nan samari 'yan shaye-shaye sun yi yawa kuma suna wa yaran mu ya fyaɗe. Ni kana ban shekara da aka wai ta fyaɗe ba, ya shekara sha ɗaya daga aika. Maza ka duba yaranka a ciki. Kafin matso wannan ya kammala bayani Aliya, arta da gudu ya soma shiga kangwayen da ke kusa da shi. Shi da tijin girgiza kai kawai ya juya ya tafi. Ba abin da yake ji sai gumza tare da gurnani irin na namiji. Kansa ne ya fara juya masa. zuciyarsa tana raya masa faruwa abin da baya burin ya fara har abada dafe kan shi ke yake barazanar tsage masa sannan ya kalma kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil kalmar da ya ce ta ƙara firgita shi cikin ƙara jeji wani yana cewa bas zai kawo bas zai kawo ah, ah, ah, sai kuma ya ji faɗuwa abu da kira ta kan shi shiga cikin kangon tare da haska torchlight ɗin wayarsa kai duk watsi ga wannan ya zo gaba ɗaya ta wanda suka bi suka tsere inda ya haske ta da fitilar wayarsa sai da ta ji hannunta a galabaice ta kai gurin goshinta tana kare hasken da sauri kawar da dubansa daga gare ta gefe ya hango zai kanshi shi sai ya yadda jini yake ga alamu sun nuna baya ko motsi zuciya sai rafi da yake da tabbacin ta daina harba jini na wucin gadi sannan ya zube akan gwiwansa ya rasa me zai kama hankali ma rarrafu kusa da shi ta dafa kafaɗarsa tare da nuna masa bakinta da hanzari ya matsa sannan cikin kidin ya suna ƙoƙarin zare mata karfa inda da ya cire mata shi nan take jini ya balle da sauri waya ta tare da azumar zarazzad bai tsaya ko ina ba sai motarsa kai sai asibiti ya nufa da su a birkice inda ya bayani nan take aka karɓe su cikin gaggawa likitoci sun yi yayin saurin shawo kan matsalar mama amma ina an mata barnar da ya farke mafitsararta da ya haddasa mata yoyon fitsari zai kuwa an shawo kan matsalarsa dogon suma ne bayan raunin da ya ji a kai Idan sa arbatan kan mai bacci sai dai zahiri idan sa biyu gaba ɗaya ya shiga wata duniya a tunanin musabbabin sa wannan hali na rayuwa ya sani duk wata jarabawa da yake gani daga Allah ne kuma ya san ba a cikakken mumuni sai an jarabe shi amma shin anya bi cancanci noma kansa laifin da yawa Allah waɗannan miyagun abubuwa suke bibiyar shi ba kuwa daga lokacin da ya so mu shiga matsalar kuɗi bai taɓa kasa bacci ba sai wannan ranar mama ce an mata fyaɗe bai taɓa aikata wa ‘yan uwa haka ba duk jarabawar da ta zo masa zai iya cinyewa tunda har gobe bai rasa abin da zai ci ba amma wannan jarabawar shin anya ba lokaci ne da ya dace ya soma bincika kansa ba akan alaƙar da ke tsakaninsa da mahaliccinsa ba kuwa a hankali ya buɗe idansa sannan ya zube su akan fuskar mamar ke bacci bakinta duk ya kumbura saboda dafin ƙarfi miƙewa ya zaune tare da shafa suma kansa abubuwa da yawa da suka faru suka soma da awo masa waiwaye kallo irin na tausayi hajiya umma ta zube wa saurayin ɗanta daga baɗe shekarunsa ba za su kasa ishirin da biyu ba zama ta tarko hannunsa cikin tsananin tausayin da ya nuna har fuskarta ta furta sannan zaki na rasa har sai yaushe wannan ciwon cikin zai saurara maka ya baka ka huta zaki zan nema maka magani insha Allah ya yi iska ne kawai da kire da idan shekar leda da suka canja kala suka yi jajawar sannan a hankali ya farda umma ko tashi ba na jin zan iya yi da kaina ki taimaka min na koma ɗaki na cikin tausayi ta da ƙanwa marwa suka kama shi har zuwa ɗakinsa haka yi ta juya na murƙusu ne ɗaya cira ba shi ya samu sassaucin ciwon cikin ba sai bayan isha Yana kwance a ɗakin sa abokansa suka same shi. A kusa da shi Kamis sai zauna sannan cikin tausayi ya ce, "Da zaka iya da ka wa Umma ta yi maka aure." Ka duba ka gani a cikin yini ɗayan da ka zubge gaba ɗaya ka fita hayyacinka. Sai ka ce ba alaba mai kwazo. Murmushin ƙarfin hali ya sakan masa, sannan a hankali ya ce, "Kamis, sanin kanka ne ni ne bangon jinginar Umma." Gaba ɗaya dangin mahaifina ba su da shi, su kansu da zamu ba su karɓa za su yi. Uwa uba dangin uwa da kasan suna can wata ƙasar, can ɗin ba wai wani ƙarfi ne da su ba. idan na tunkare ta da magana aure yanzu da take shirin yin Marwa da arwa aure na za ta ga abin yin auren ni ko nan da shekara biyar ban shirya aure ba wannan larurar da Allah ya dauro min ina roƙon Allah ya sauƙaƙa min ita baya ga haka abin da zai fi wata bibi tashi ba ai wannan mai sauƙi ne ni sawa kamsi sanin cikin jinjina kai ya ce kai ma ka ci wani abu gaskiya Allah ya rufa min asiri ko kuma ya baka lafiya Ɗazu dama masu tafarno nan ne suka min waya, to shine ce kai ne kaje da ita a ƙasa. Nawa zaka siyar? Bature ne ko nawa ka faɗa zai saya? Shiru sannan ya ce, Buhu hamsin ce idan ya saya miliyan ɗaya da rabi don gaskiya kuɗin auren yaran nan yana damuna. Kallon su sai ya sannan ya ce bari mu saya masa miliyan biyu idan har ya gagara biya sai mu rage masa. Haka suka tattauna sosai sannan suka tashi. Waye Ali? Aliyu Haidar haifafan garin Sokoto ne a cikin karamar hukumar Gudu da ke yankin Sulami. Mahaifinsa ba sakkoce ne na Usul sai dai talakawa ne da gaske. Wannan dalilin ne ya sanya mahaifinsa ya shiga fitacin rani garuruwa inda har ya kai shi katsina a wancan lokacin. Sana'ar ɗauko madara ita ce ta aika shi shiga jamhuriyar Nijar a garin Maraɗi inda ya yawo sosai har zuwa kwanni a can ya haɗu da mahaifiya ali mai suna bintu inda suka kulla soyayya har ya kai ga aure su yan asalin kwanni ne amma a yamai suke zama cikin wani ƙauye mai suna marɗo bayan ci gaba sosai da malam ibrahim ya samu sai ya da zango a kano inda ya bi layin yan tafarnuwa yana sayarwa yaran malam ibrahim da bintu uku ali alici ne na farko sai kanwas marwa da ke binsa sai kuma arwa ita ce auta sun taso cike da ƙaunar juna wanda ya sanya bayan mutuwar malam ibrahim suka shiga tashin hankali mara misaltuwa Kashi a wannan lokacin dama dangin Malam Ibrahim sun tsani Bintu, saboda shi kaɗai ne yake da ɗan asiri mutanen ƙauye ko kullum burin su zo su kwasa sun ce ta yi sama da ƙasa ba ta bari yana musu alkhairi don haka suka tsane ta ko da mahaifin Ali ya rasu Ali yana da shekaru goma sha tara a wani lokacin ne ya shiga jami'a Ali ya kasance mutum mai yawan son ibada da kuma riko da addininsa ba shi da wani weakness da ya wuce larurar da yake ɗauke da ita ta sha'awa abin ya kamfi wata biyu bai taso masa ba amma duk sanda ya taso masa sai ke ga ya shiga wani yanayi na murɗewar mara ko tsayuwa baya iya yi abin ya kai ga duk kamewar Ali idan abin ya taso masa sai ya nemi mace idan ba haka ba ko sai abin ya kai shi ga tsuma Ali na samun harkoki sosai da mahaifinsa ba dukiya ya bar masa ba sai wasu kadarori amma harka shiga da fitar da yake da tafarnuwa da citta nan da nan sai yaro ya tsaya da kafafun shi Wani lokacin kuwa auren ƙannansa za a yi rayuwar al'abaya in mata ne dankali a gidansu gida ya cika ya fatse ana ta shagalin biki an je dina ma an dawo a wahale amma alatin daga wurin dina dinnan yau abubuwa suka rikice masa kami sai kalla cikin damuwa suna jingina jikin mota ya ce yana kallon sa dude drive me home abin da ya taso ya tasan min kuma wallahi wannan shine karo na uku idan su madan kaina in farfado yanzu idan an dai wasa inda in matan nan ke gittawa sai na matse wata cikin tausayawa kami sai bude masa gefen baya ya shige kwanta tare da mahararsa wasu mata guda biyu daga cikin yan matan amaran ne suka doso motar ɗaya mai suna amina ta zauna a gaba yayin da ɗaya mai suna amina ta zaga baya ta zauna ganin mutum kuma yayin ƙawayen nata bai sanya ta fasa zama wurin ba ɗage kan shi kawai ta yi ta zauna a wurin ta mayar da kansa akan cinye ta tare da cewa babban yayi bakar lafiya ne sai da limshi ɗansa sannan ya ce kamis dama ba mu kaɗai za mu je ba ne murmushi kamis ya sannan ya ce sa mira ne fa idan suke son zuwa na sani mu je kawai ya ƙara shi magana yana tashin mota tare da sai ta kanta a titi jinya na yi murya sai sanya ta kuma kai hannunta a saman wuyansa tare da furta sannu zazzabi kake hakan da sai kuma jefa shi a cikin wani ɗin yanayi mai wuyar fassarawa bata janye hannunta da kan wuyan shi ba hakan ya tilasta masa ɗora hannunsa kan nata inda ta ji hannun nashi zafi zau da sauri ta kalle shi sannan ta ce ya kai mis asibiti mu je ne da ya ali jikinsa zafi sosai sai da sai dan ja fasali sannan ya ce larurar ta ba ta asibiti ba ce ba idan ya je kwanta zuwa safe zaki ga kamar ba a yi ba shiru yayin da ke ƙara rukunkume ta abin nan sai na ƙara yawa saboda kusancin da suke da juna shin asma ya furta kalma a'udhu billahi minash shaitanir rajim tare da matsar da kansa daga jikinta nan da nan ta ƙara matsuwa tare da riƙo hannunsa cikin tausayi ta ce ya kamis dan Allah ya kai shi asibiti shiru kamis sai suka isa gida babu wanda ya ƙara magana sai da zuwa wani lokacin ya so mu numfashin wahala haka kamis ya ji hannunsa suka yi faɗinsa a cikin gidan har Amina da Amira ma suka rufa musu baya. Zaune suka yi a bedroom ɗin yayin da ya kwanta har lokacin yana riƙe da cikinsa tare da juyi. Kamis ya tabbatar da cewa barin ‘yan matan a tare da abokinsa zai iya haifar da komai. Yana tsananin tausayawa Ali, wannan matsala ce da bai taɓa jin ko da labarin mai irinta ba. Cikin dabara ya ce, Amira, Amina, yanzu dare ya yi, ni ma gida zan je. Ku tashi ku shiga ciki. Amina cikin damuwa ta kalle shi sannan ta ce, Ba za ka tsaya a shi ba ya Kamis, yana tsananin buƙatar ka. Jinjira kansa ya sannan ya ce, na ji zan tsaya ku zo ku tafi. Haka suka mai sannan suka fita, shi ma kamis ya tashi da shan ruwan zafi sannan ya tafi, tare da musu fatan alkairi amina karfe ɗaya kasa bacci ta yi, tare da dalilin zuciya na damuwa da ciwon yayin nasu. Ganin ba zai fitar da ita ba ya sanya ta tashi ta zuba hijabinta, ta ta ba hanyar da zai sada karar aikin da yake can baya. Wani lokacin ma amurɗa ta da shi sama da ɗazu, sai dai babu komai a jikinsa sai boxers da singlet. Yake cikin ƙaraji da murya ƙasa-ƙasa inda nesa ba zai iya jinsa ba. Da sauri ta isa wurin shi tare da rike shi. ya aliyu a rili safarin ciwon cikin ne ranannin idanun shi ya da kire kalle ta sannan da sauri ya hannunta cikin rudu ya ce amira ki taimake ni i just want a long hug and that's all maybe it will relieve me dole ba zan mutu da wannan sha'awar ba a wannan daren ta ne doka da hanzari ta ja baya tare da kwace kanta ya ali kanka ɗaya kuwa Allah ko aljanu ne da kai rantsi din shi sannan ya zubi a wurin inda ya ƙara hauka da duniyarsa ya ƙara rubuta wuta sha'awar da ke azabtar da mararsa saman kan joystick ɗin sai su mai kamar zai tsaga idan ta cigaba da harbawa sai ta tsaga kuma zai dawo jinya bayan tafiyar dogon tsumin da yake da tabbacin wata rana idan ya tuma ba zai dawo ba sai ka har ta juya raunin murya sai tilasta mata dawowa amira dan Allah wallahi mutuwa zan yi Jin tana duka da da kusa da shi ta durƙusa murya yana rawa ta ce ya Ali in je in kira maka umma ne ya Ali ka je asibiti kamun sai a raina ya hana ni bacci dan Allah ka bari mu je asibiti kusancin da ya ratsa tsakaninsu ne ya haddasa wa alijin wani ƙarfi da sauran zabura tare da zaro da ta faɗo jikinsa sai da ta ƙara lokaci guda ta zo mu neman kwatar kanta amma ina ya fi ta nesa ba kusa ba Dikar ta jinya jikinta ana shi sai sauki numfashi take da sauri da sauri. Kai tsaye ɗakin ta bari abin da ta gani ne ya bata tsoro. Ya zube gaba ɗaya da alama baya numfashi. Ɗakin da aka sauke su ta koma jikinta har lokacin rawa yake ta ko ina. Me ke wannan alin yake nufi? Me ke dafa shi haka? Cutar hauka ko me? Ya saka mata tsamin jiki. Tana ganin girmansa sosai. Tun take tare da ƙannansa girmamawa ce a tsakaninsu. Babu wani abu mai kama da raini. ko da wasa bai taɓa nuna musu cewa shi ɗin ɗan iska ba ne kai ya haidar ɗinsa ba ɗan iska ba ne ba akwai abin da yake damunsa tabbas a wannan daren ba su rantsa ba dukkan shi da ita don ko ita tunani shi wahala a asuba sannan ya ji sauƙi-sauƙi. ita ko tana idar da sallar yi ta yi tattaki zuwa ɗakin nashi da sallama ta shiga ta zauna nesa da shi a hankali ya amsa mata tare da dukar da kanshi ƙasa yana ji tamkar ƙasa ta buɗe ya shige tsaba kunya da ta bai shi Muryar ta katse masa tunaninsa ya haidar ya jikinka na zo ne in maka ya jiki Tsami mike da kansa layi da yake ya zo ya zauna a kusa da ita suna fuskantar juna sannan ya farta. Daga yau idan kika ƙara gani na ainihin da kika gani jiya, kake ƙara zuwa inda nake. Yanda kika ga ban nemi kowa ba kuma Kamis ma ya tafi ya bani. To Allah shi shi kaɗai ne san dalilin san dora wannan jarabawar. Ni ba mu neman mata bane Amira, sai dai Allah ya jarabce ni da wata irin jarabawa. Da ina ga a duk faɗin duniya nan ni kaɗai aka jarabta da irin ta. ga da kin ga tsaraici na, kin gani ainihin da kuma mahaifiyata ba ta san da shi ba, sai abokanai na su biyu. ban sani ba ko a shekarun ki 18 zaki fahimce ni amma ina fama da lalurar sha'awa idan ta tasan man hasu ma nake tunda na isa na balaga nake fama da wannan matsala har yanzu na je asibiti ya kai kala goma an tabbatar lafiya ta kuma ban san irin wannan kes din ba ciwon ciki ne yake kama ni mai azaba da ma wasu abubuwa da ba zan iya fassara miki su ba saboda karancin ki kar ki dauka abin da ya shiga tsakanin mu je bana cikin hayyaci na a'a ina sanar kawai ba zan iya kontrolin kaina ne. dan Allah ki haƙuri, kuma daga yau kake ƙara zuwa ɗaki na yaran gidan nan ƙanni na ma ba sa shigo min ɗaki kin ji Ƙura masa ido ta na wucin gadi don har ga Allah ba komai ta fahimta ba sai can ta ce kai ma ka yi haƙuri da na yi ma shishigi. Na rasa dalilin da ya sa shekaru uku a baya da na san ka ba kamar tsaye a rai ba sai daren jiya. Ta yi tsananin tausayi ne amma ka yi haƙuri. kan wannan matsalar ina baka shawarar ka yi aure tunda ba wai abin auren ka rasa ba. Murmushi kawai yi tare da dafi cikinsa lokaci da yana ta Jijiyarsa ta raba har sai da hakan yi tasiri a wajen wandonsa. Kawar da idan ta yi sanar da sauri ta miƙe. Allah ya baka lafiya ya Ali cikin azama ta bar Har aka kammala wannan bikin Amira bata kuma sanya ala idanta ba. Daga nan aka soma shirin ɗaukar amarya inda za a kai Amira Kaduna. Ita kuwa Arwa a nan Kano za ta zauna kafin mijinta ya ɗauke ta su tafi ƙasar waje. Amira Amina da Saudi su ne suka shiga mota Allah a wannan yammacin inda suka ɗauki hanyar Kaduna. Wanda tare da shi akwai abokinsa Kamis da ya domin ta kama sauyar ka kanwarsa gidan mijinta tunda shi ne matsayin ubanta a yanzu. Sai bayan Isha suka isa Kaduna inda kai tsaye gidan amarya suka wuce suka tare gidan makil da mutane ciki har da dangin ango. Ana ta makeup za a je tana da dangin ango suka shirya wa amarya ta tarba. haka su ma kashirya shirya kaɗungu ma zuwa dina ɗin tun da hanya a likicin abubuwan nasa na son taso masa ya fi kula duk sanda abin nan zai taso masa to baya tozartar da shi sai ya ga mata wannan karin kuma baya ji zai iya hakura da wannan jarabar saboda abin haccis sai yake cikin limshi ido yace yana kallon kamis kamis wallahi na ne ke tsananin sara Ba bana jin zan iya zama cikin taron mutanen nan da zaka taimaka min da ka bani na tafi masauki ka dire ni ka dawo jinjina kai kamis sai tare da cewa ina ga wannan zare da zuwa kai muka kamar mu a hotel din nan kaga ana kammala shagalin nan zuwa kawai zamu yi in kwanta kai ma ka sha kila stress ne in so daga nan sai ka kwanta ko don wannan shawara ya yadda ina so ya ɓoye kamis ainihin abin da yake damunsa Dan ya san zai tashi hankalinsa ne akan abin da kwata-kwata ba zai iya maganin shi ba tagwayen hamomi su ne abin da amira ta shiga tsaki lokacin da agogo ya nuna karfe sha ɗaya da kwata babu shakka bacci take ji na musamman gashi yanzu ma aka soma wannan dina fati din idan har ta ƙara yawan mintuna da suka biyar a wurin to ku babu shakka kuma bacci mai nauyi shine za tsinkayi tana yi dama cin ita ba mai wasa da bacci bacci hayaniya ko da ya kai ranar Arafat a saudiya sai ta yi baccinta a datse da kudda kudda suke tare wato amina ta kalla tare da damshi idan ta cikin kasala ta ce amina don allah mu roƙi aka mu sai mai da mu masauki kin san allah bacci nake ji tamkar yan maye haka nake ji na tsaki ta ja sannan ta ce amira babu inda zani kalli cara raguna ga sassu uku ga abinci nan an ajiye mana menu ina zan tafi banci ba wallahi ba za ta tsugo bindiga a ruwa kwantar da kanta dai a hankali a saman tebul din tare da ƙara ɗauko wata hammar ta dare ba shakka za ta yi baccin da kuwa dan ba ta ji akwai wanda yake binta ba bashi ita kam kamis da ke zaune da su a table da ran kofu tare da cewa kinga tashi mu je ki kwanta a ɗakin da muka kama tun da room and falo ne ali yana ƙure kinga ke sai ki kwanta a falo ana idan da wannan fatin kawai sai na kai kuma sauki ni na dawo kuma ba za ku rasa mota a nan ba wanda zai tafi wani kallon shi ba amina ta zube mai tare da langubar da kai ni a kai ne za ka kai mu murmushi ya sannan ya ce to tashi mu je nuna miki ɗakin dan kin ga ki a nuna na karɓa ne saboda in na dawo ba sai na tashe shi ba ya iya nauyin bacci da kyar ta daga ido da kalle shi sannan ta ce yau da na gode kuwa mikiwaye ita ma ta miƙe suka jera har zuwa ɗakin inda ya buɗe mata ƙofa tana shiga falo ɗin ta wurgar da jaka hannun ta afka kan dubu kujerar da ke fala sai bacci ya awon gaba da ita sai wuraren karfe ɗaya madina ta watsi kowa ya fashe amina ta ƙeta bijirin yan matan da suka zo tare ta wa kamis inda take nuna masa kulawa shi ɗin ma yana kula da ita ga alama kan ƙaunar da ke tsakaninsa da ita ta fi ƙarfin wasa saboda shi ma a cikin jijiyoyin jiki take masa yawo kwanaki kalilan da haɗuwarsu A suka zauna ya kalle ta cikin kulawa ya ce, Mina, rigima ki tana da yawa gaskiya. Bi sabilillahi ba za ki bi 'yan uwanki ba sai ni da nake bako in je kai ki. Ki sani dama Ali ne ya san gari, idan ba hankali kika ba sai mun bata. Je ki taso Amira mira ungoki din ɗakin. Baki ka faɗa ta yi alamun ba za ta ba, sannan cikin shagwa ta ce, Da mu je mu bata gwanda mu kwana a mota kawai. Wani idan shi cikin mamaki sannan ya ce, A mota kuma duk yawan ɗakunan hotel ɗin nan? Ai ba aibu ne mu kama mu kuɗa ki ɗaya kuma ku kwana a nan. Ɗan ya fuska ta yi, Gidan can an cika sosai ba na son hakan. Shi yasa tun farko ne tilasta muka fito da akwatunan mu. Ba na son kwana a guri mai hayaniya Allah ma ya sani. Siddin mu da ya kwantar ta da limshi idan sai na murmushi ya ce. Ke da Amira kuna da shakuwa sosai. Ke ma din yan zuru ce kamar ita. Ni ba kawa amarya bace ba. Kawa Amira ce ne rakiya kawai na mata. Da ke babanta ya batta ba, ya ce bai san sa Amira ba. Kuma fa shi ma kanan zai dawo da zama ba jimawa. Ni da Amira muna da zumunta sosai, sai dai ba cancan ba. Jinjina kansa yi sannan ya ce, Kina birge na Amina, Amin kawai ni ina son ki, kuma da yawa sosai. Kin kwana biyun nan bacci ma idan na kin nake gani a cikin bacci na. Rumshi ta tare da rufe da tafin hannunta, cikin kunya ta ce, "In haka ne yau mu kwana a motar nan a zaune mu yi mafarkin gaskiya, dan ni din ma haka nake ji." Numfashin da take ji a wahala ne ya tashi ta daga nauyin baccin da take, cikin azama ta miƙe tare da murza idanta. wai da ta zaro da hanzari ta kalli time, biyu har ta gota. Da mamaki ta miƙe tsaye, wani irin nauyin bacci ta yi haka, ina mina? Ta tambayi kanta. sannan tana bayan yadda take tunanin nan ne ɗakin don ko da ba a gaya mata ba ta tabbatar cewa tabbas wannan murya Ali a durƙushe ke na lalban saman gadon ga alama abu yake nema sai fashin wahala yake da sauri ta matsa kusa da shi ba komai a jikinsa sai boksa kusa da shi ta durƙusa sannan ta ce ya Ali ciwon ne sannu idan shi daga a wahala suka kalli juna da kyar ya ce ki fita ba ɗakin nan dan Allah ba nuyata ba nuyata ko ki kira min kamis jikinta yana rawa ta miƙa masa wayar da ta kula ita ce yake lalibi sannan ta jawo ta shiga neman layin kamis bai daga ba so uku kallon su cikin tausayi baya daga wayar tsaki ji a hankali sannan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka masa sauci ki ki fitar ga nan yanayin sai yana ƙara ba tsoro fita ta sanan ta koma falo ta shiga neman Amina da Kamis a waya amma ba sa ɗagawa har wajen uku ta yi a luko banda ƙugi babu abin da yake ya kai hannunsa ya riƙe wandonsa dan ji yake tamkar za ta tarwatse tsaba yadda take miƙe masa tare da azababban ciwon mara har ya so maganin duhu Amina kasa jurewa ta dawo kofar ɗakin ta yi tsaye tana kallon sa tana zubar da ƙwallo na ban tausayi yanzu dama haka maza suke sha'awa to menene maganin matsalar su kuma wata falo ta shiga dariya duk buki ɗaya da Ali zai tare da bugawa zuciyar da yake zuwa kalamar sanarar nan ta tana just a long hawk maybe it will relieve me ba zan mutu da wannan mummunar sha'awar da ke addaba ta ba da sauri ta ajiye wayarta tare da rugawa ɗakin da yake kai tsaye wurin ta ba ta afka a cikin jikinsa tare da rungume shi kokari yake raba ta da jikinsa amma ya kasa ya yi alƙawarin ba zai taɓa aikata zina ba ko da wannan sha'awar za ta yi ajalinsa me yasa Amira za ta kawo kanta a lokacin da ba zai iya haƙura ba Kada matsa shi tana kuka sannan ta ce, Ya Ali, dan Allah ka warke, hold me tight, it will surely relieve you. Ba zan iya kallon ka a haka ba kakka mutu in shiga uku na. Ba shi da ƙarfin da zai ture ta a jikinsa, sannan gaba ɗaya sha'awar su ta ninka ta da. Jikinsa yana rawa ya shiga shashafa ta ta ko'ina. Shiru dai tamkar ruwa ya cinye ta, lokaci guda shi ɗin ya shiga cikin al'amarin. Ta soma shiga yanayin sha'awa mai ƙarfi ita ma. Aminu ba ta taɓa ko da rungumar saurayi ba ne ba, kuma ba ta ma da saurayin, wannan baƙon al'amari ne a gunta. sai dai shaidan ya saka mata zallar awa a cikinsa ta riƙawata mata abu fiye da kima ba ta iya responding ba amma ta langwabe sassan jikinta suna karɓar sakonnin da yake tura mata cikin rudu zuciyarsa tana gargaɗinsa akan kada ya shiga hurumin Allah amma gangan jikinsa sai da ɗan ingiza shi take da hannun sai sanya ya zare zubɗin riga Amira abin da ya so dawo da ita hayyacinta sai dai jikinta ya mata sanyi tana nan kamar statue har ya zuge ya zare rigar jikinta nan nan saman kirjinta ya bayyana lokaci guda kuma hankalin Ali ya kai kansu inda ya jabra ɗinta ƙasa a hausni ya kai musu jabka hannun ta kai ta riƙe nashi sannan cike da tsoro ta ce idan ka daina jin zafin ka banni a haka kaji ba kyau fa inda yake kallon bakin ta haka nan ya burge shi nan take juna bakin tsori daya shiru ta haye tura ta kwance ba ta ce masa komai ba a ne ta shafa jikinta kasan ta so yake samu sassauci a haka amma sai har ba abin shi take tamkar jijiyar za ta tsinke dama doguwar riga jikinta ta yi ƙasa don haka da azuma suka shiga dambe don ku ya shi cire fan jikinta gadan-gadan tana iya kokowa har ƙarfin ta ya ƙare a nan ya ta da wandar da tare da ware mata ƙafa hawaye ne gangaro mata na tausayin kanta ya kawo ta nan ta tambayi kanta tsananin zafi da daɗin da ta ji sanda ya mata kutse ne tilasta mata furta kalmar kai yi haƙuri na tuba zan fita daga ɗakin kamar yadda ka ce ba zan ƙara dawowa ba bai saurare ta ba sai dai a cikin hasken fitilar da ke kunne tana iya hango da hawaye ke fita daga idan suna sauka a saman kirjin ta da ke a bayyane bata san inda kanta yake ba ita ma tsaba azaba amma tabbas kana kallon fuskar alkasan cewa tabbas ba da annuri ko kaɗan ta kai minti talatin tana masa magiya bai saurare ta ba sai numfashi yake cike da wahala har zuwa sanda ya hargagi tare da burkice mata tamkar wani zaki Zungurar da yake da ƙarfin tuwo yana ɗan dakatawa na kusan minti ɗaya sannan gaba ɗaya zuba mata a jiki ba tare da ya zare daga jikinta ba. Kukan ma bata da damar yi idan ta ya kafe tas. Ta kwance azabar ɗin zuciya da kuma raɗin da jikinta ke yi ya daskarar da ita. Ya fi mintuna biyar a jikinta sannan hankali ya zare jikinsa. Ya kwanta a gefen ta tunda a ƙasa suke tare da lumshe idansa hawayen da suka soma ambaliya. kai shi kansa ya kasa cinye jarabawar da Allah ya dora masa ya aikata abin da ubangijinsa zai fushi da shi ya kuma cutar da yarinyar da take tausayinsa take kulawa da shi ga ta kananan shekaru har zuwa sanda aka kira asuba yana nan yana kuka har ma ya so mai mai sauti ita ko kukan ma ya gagare ta a wannan daren alhamdulillah to yan tsakar gida mu hakuri mu kwana anan mu kasance da ku a gaba da Allah inda zan kamo kashi na biyar ku ci gaba kasancewa ta tsakar gida ku ci gaba da kuma ra'ayoyinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci gaba da taya mu sharing a gurgurdin ku na Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida